فاسأله أهل الذكر كرم سني حكمي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين Jama'a masu saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin karamin sani kunkwami. Shirin da kan bujiro da tambaya tare da ƙoƙarin amsa ta bisa bincike a cikin littafin Allah wato Alƙur'ani mai tsarki wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukakke ne daga mai hikima abin godewa da kuma hadasan iyalan gidan manzon Allah tsarkaka waɗanda su ne suka kiyaye hadasai da kuma sunna kakansu mustapha tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na ragi ko na ƙari sannan suka bayyana wa al'umma hakikanin ilimi sunna da tafarkin manzon Allah domin samun tsira daga bata Tambayar mu ta yau, wasu ne suka keɓance da annabawan Allah amincin Allah ya tabbata a gare su har Allah ta baraka wa ta'ala ya zaɓe su a matsayin annabawa. Wannan tambaya na da muhimmancin gaske a ɓangaren tarbiyya. amma kafin neman amsa tambayar bari mu saurari tanadin da aka yi mana akan faifai. Ahbabtu Ahbabtu nuraka hubba سما بروح سموا وزادني وزادني وزادني منك قربا وصير العمر صفوا Ma saurare kamar yadda shirin ya saba za mu fara da hasken shari'a na farko wato alkur'ani mai tsarki inda za mu ga cewa ayoyi da dama sun bayyana mana gaskiyar fuskantar su zuwa ga allah da kuma kaɗaita shi ikhlasi cikin bautarsa na daga cikin mahimman ɗabi'o'in da Allah maɗaukakin sarki ya ni'imta annabawa tsarkaka da su. Misali cikin suratul Maryamu aya ta 58 da kuma ta 59 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Bismillahirrahmanirrahim waɗannan su ne annabawa wanda Allah ya yi ni'ima a gare su daga zuriyar Adamu da kuma waɗanda muka ɗauko a jirgin ruwa tare da Nuhu. da kuma zuriyar Ibrahim da Isra'ila wato Yaƙub, da kuma waɗanda muka shiryar da su, muka kuma zaɓe su, idan ana karanta musu ayoyin Ubangiji mai rahama, sai su faɗi su yi sujjada suna kuka, sai wasu suka maye gurbinsu bayansu, waɗanda suka watsar da sallah suka kuma bi sha'awace sha'awacen duniya na saɓo, to ba da daɗewa ba za su haɗu da gayyu wato wani kwari na azaba a jahannama. Hakika su amincin Allah ya tabbata a gare su masu kiyaye sallah ne da kuma bautar Allah maɗaukakin sarki. Hakika kuma sun ‘yantu daga ƙangi na cewa ni ni ne. domin haka ne suka tsarkaku daga kiran mutane na bauta musu suka kuma mayar da hankulansu baki ɗaya wajen kiran mutane zuwa ga ibada domin ganin su zamanto mukhlisan bayan Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul ali imrana aya ta 79 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Ba zai yiwu ba ga mutum idan Allah ya ba shi littafi da hikima da annabci sannan ya ce da mutane, ku zama bayina ba na Allah ba, sai dai ya ce, ku zama malamai na Allah, saboda kasancewarku kuna koyar da littafin Allah, kuna kuma masu karantar da shi. masu saurare isma na daga cikin muhimman siffofin annabawa alaihimussalam da hukuncin kasancewarsu jakadan allah zuwa ga halittunsa da kuma masu isar da hukunce-hukuncensa zuwa ga bayansa kamar yadda shugabanmu imamu rada alaihi salam ya yi ishara inda ya bayyana dalili na hankali bisa hakan hakika Sheikh Saduk cikin littafinsa ilalun shara'i ya rawaito hadisi daga Imamu Rida alaihi salam yayin da yake amsa tambaya kan illa wajibcin sanin ma'aika da samun tabbaci da su da kuma yi musu ɗa'a da biyayya, yana mai cewa, A yayin da ya kasance tsakanin halittu da mutane babu wani da yake yi musu bayani kan abin da yake masu ne a gare su, kuma haƙiƙa Mahalicci Maɗaukaki ne. ya kasance yana son ganin maslaha ga al'ummarsa kuma su kuma wato mutane rauninsu da kasa wasu sun kasa fahimtarsa a zahiri domin haka ya kasance dole ya tayar da ma'aiki da zai kasance wasila ko tsani tsakaninsa da su mutanen kuma ya kasance ma'asumi ma'ana wanda baya sabo kuma baya kuskure da kuma zai isar da umarninsa da kuma haninsa, kuma ya shiryar da su kan abin da yake amfani da maslaha a gare su, kuma ya kare su da abin da zai cutar da su. Har ila yau daga cikin tushen siffofin annabawa, haƙuri wajen jurewa dukkanin wahalhalu na isar da saƙon Ubangiji da kuma shiryar da bayu. tare kuma da dogaro ga Allah maɗaukakin sarki akan hakan kamar yadda aya ta sha ɗaya da kuma ta sha biyu cikin suratul ibrahimu ke ishara da hakan Allah maɗaukakin sarki ya ce suratul ibrahimu aya ta sha ɗaya da kuma ta sha biyu manzanninsu suka ce mu ba kowa ba ne in ban da mutane kamar ku sai dai Allah yana yin baiwa ga wanda ya so ne daga bayinsa kuma bai kamata a gare mu ba mu zo muku da wata hujja sai dai da yardar Allah muminai kuwa lalle su sun dogara ga Allah ne kawai kuma me zai hana mu mu dogara ga Allah alhali kuwa hakika ya shiryar da mu hanyoyinmu lalle za mu yi haƙuri bisa irin cutar da mu da kuke yi lalle kuwa masu dogaro su dogara ga Allah kawai. masu saurare barkanmu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na zo muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran ci gaban shirin zai ci gaba da bayani kan siffofin annabawan allah tsarkaka hakika cikakken hankali da kamalarsa da kuma mu'amala ta hankali wacce ta hannun riga da son rai da kuma bin zuciya na daga cikin tushen siffofin annabawan allah zababu. kamar yadda shugabanmu Imam Kazim alaihi salam ya yi ishara da hakan cikin hadisin da aka rawaito cikin littafin almahasin Imam alaihi salam ya ce hakika Allah bai tayar da wani annabi ba face mai cikakken hankali kuma wasu annabawan sun fi wasu ɗaukaka kuma annabi Suleiman bai gashi mahaifinsa annabi Dawud ba har sai da aka jarabci hankalinsa. Annabi Suleiman ya gashi mahaifinsa annabi Dawud ne yayin da yake da shekaru sha uku a duniya. A ƙarshen wannan hadisi Imam Kazim salam na ishara kan rashin tasiri na ƙarancin shekaru dangane da cikar kamarar hankali na annabawan Allah salam. Hakika su Allah ya horewa wani nan matsayi sakamakon shirinsu da ƙudura da Allah Maɗaukakin Sarki ya ba su kamar yadda annabar rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ishara cikin hadisan da aka rawaito a littafin basairu darajat inda ya ce mu annabawa idanuwanmu na barci amma zukatanmu na farke kuma muna ganin abin da ke bayanmu kamar yadda muke ganin abin da ke gabanmu. Har ila yau cikin littafin Almahasin an rawaito hadisi daga shugabanmu Imamu Ja'far Sadiq alaihi yayin da aka tambaye shi ta yaya ya san cewa ma'aika ma'aika ne sai ya amsa da cewa an yaye mana duk wani shamaki da hijabi muna ganin komai a hakikaninsa daga cikin siffofin annabawa kuma shine himmatuwa da neman arziki na halali tsarkakeke da kuma kaucewa duk wata shubuha da dukkanin nau'o'inta Abinda ake nufi da shubuha shine karyar da ta kama da gaskiya a cikin littafin amali na shek tusi an rawaito hadisi inda a cikinsa aka ce wani mutum a wajen Imam Sadiq salam ya bayyana cewa, “Ya Ubangiji, haƙiƙa ni ina roƙonka da tsarkakakken arziki. sai imam alaihi ya ce wannan abincin annabawa ne taƙaitacciyar amsar da muka fahimta a cikin waɗannan nasosi masu albarka shine mafi mahimmancin siffofin annabawa da Allah Maɗaukakin Sarki ya zaɓe su a matsayin annabawa shine kamala da kuma cikakken hankali, ikhlasi ga Allah, haƙuri wajen shiryar da bayansa da kuma isar da umarninsa da kuma saƙonsa, gami da dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala akan hakan. da fatan masu saurare Allah maɗaukakin sarki ya arzuta mu da waɗannan kyawawan siffofi don albarkar roƙo da wilaya annabi Muhammadu da kuma iyalan gidansa amincin Allah ya tabbata a gare su baki ɗaya. an saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan zamu dasa aya, sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa, ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu.